lallite lallite sha dan liti lafiya naga kana gingedi haka dan liti wallahi babu shayi ga shayi ga bacci to ai sai kai daya ko ka sha shayin ko ka je ka kwanta ni wallahi babu shayin ne da daɗi kuma gashi ne maka wani dumame mai shegen daɗi Allah baba to ko shayin zaka bari ka je ka ci dumaman ha ni shayin hada biyu to kawo shayin da kawo shayin kakkafa sai a kama dumaman ko dai ka sha shayin yi shayin hada da dumaman mm. to bara in shiga me daɗi in gaya maka Lalle ta gagare shi dan liti lafiya menene kai kenan kullun sanin a ringa rara ko ka gida dan liti ba za ka zauna ka ringa wani tabisa wani abu ba kai da waye wane ne ba mama ne ba wani rija babur na ce ba ni na waya na ne kuruni babur din bai doro ka ba eh. shakurin munka to su waye mama magadan ai ku ne ne shi dan dai babur kakka damu ni ma wallahi ki sai mun babur ni ma babur ba dai wanda ake hawa ai birrin din nan ba eh, shako da mun ka dalle ta in dai babur ne in dai babur ne kakka damu dan liti ne yawa nake ji bari an dan tattara gurin nan sai in ya isa ya isa ni ba na son wannan tashin hankali mai sa kai ya zauto kake haka? Layi daga nan ba layi nake. Wai umma, wai dan Allah yaushe liti zai dan tsine ne ne. Yaushe hankali zai shiga liti. kullum ka je ka dako nan ka taɓo nan ka tsikaro nan ka jangwali wancan ka maki wancan kuma gashi shi kwata-kwata su lobat eh, banza ne shi ko karmi ba shi da shi kanan larfe mun baki tashin hankali maganin mai kai mishi yanzu haka an kama shi an mai dukan tsiya a gaban ka ba abin da kai kwata-kwata ballan shekarar sanawa yanzu kin ga mai awara na je na same ta ya je ya ciwo wata yarinya awara yarinyar ta can tana can tana ta kuka ya iya biya mata awara kuɗin awaranta kwata kudin ɗan litin shekarar sanawa nawa hankalin ku ɗaya da shi eh dan ya ci awara to menene yanzu haka ba biya kai ba dukan da aka yi mishi ba ina jin eh, a waje ba abin da ka tsaya kai kuma ka zo ka to kana kamun kankara dole sai ni yanzu na dau shi ne dan canji na da ya rage na dauka na bayar kudin awaran na biya na ba yarinya hakuri shine na ce to bari in biyo ta gidan kawai in dai da wani dumaman ni sai a bani to tun da ka biya me na zuwa ka gaya min ni ba na son irin wannan shirman ka daina haka kanin ka ne ya za ka yi da shi eh dan ya wani abu shine zaka zaka dauko jiki ka zo ka gaya min kawai ka ce yunwa ce ta kawo ka bari in shiga inda akwai to in babu kuma shi kenan a'a in Allah da za a samu alsa dai wannan sokon yaron bai je ya cinye ba kullun yaro kai dai ka dako nan ka tsokano nan kai kullum kai a tunanin ka baka da hankali yaro ya kai shekara 28 amma har yanzu ba shi da hankali wannan wani irin rayuwa ne haka Allah ya asiri <laughs> me haka baba fura ce na aji kawai yaron ne ya dauka ya zo shanya furan nan akan ya dau furarka ya sha shi ne ka same shi kake masa wani irin wannan duka kamar aiko ka kai baba furan nan fa ita nake son na sha aka yi buɗe baki aka sha ruwa to idan azumi kai da ita zaka yi buɗe baki dan ya shanye maka fura ba dan uwanka bane kai ba baba bane ba kuma ko kai ba mai hankali bane ba ashe kenan ni idan ran da bana bana nan kai ba za ka rike gidan ba ka zai ruku kuma kana azumi wa ya gama mai azumi ma ana son shi da irin wannan hayaniya to abin da nake so da kai da Allah kada ƙara kada ka ƙara to kai mm-hmm. daga yau kar ka sake ganin kayan mutum a aji ka sa hannu ka ɗauka to an ta ta mama ce tawa mama Baba! Ka bani baba in bibbige shi? A shi ni zan bari ka buge saboda ban da hankali. To ake abin da kanka lana kai wasu. To fita. Baba zan fita kuma ba abin da na faɗa. kaga dan albarka kaga dan da aka haifa tsiya na bacci dan albarka aikenka nake so ne ka kai mun kudin adashi kaji dan albarka to ha ba dan lete ka ringa barin mm, mm, umman ka ta ringa huta min da daddare fitsari da rana ma fitsarin nan sai an tsula shi dan liti duba duk jikin gajar waye dan eh, liti to ni ba mafarki nai ba duk ne kana ba dan liti to bara yanzu in je in dauko maka amma dan Allah ka canja kayan nan ka canja kayan nan dan liti dan albarka Allah yi maka albarka to ko ba za ka je bane na ga mm, baka wuka kai min dariya ba yau wadan liti yau wadan albarka kabba ki dade ya za a yi in daɗe ɗan albarka wanda aka haifa tsiyana bacci ungo da ka rike da kyau tsaya tsaya tsaya ba a zan jira kayan kan na manta kuma danke shi da kyau da ƙarfi rike da ƙarfi wannan ka sai biskit na san za ka rabo min dan mm, albarka wa dan albarka ai to na wallahi mama amma shi baba baya bani komai Baba. duka. Gane shi tunda ina baka ai alhamdulillah mm. tunda ni Allah hore min zan baka. Adashin nan ma in ba kayan sallah zan siya ma. Ba <laughs> za ka je. Ba ka manta ka canja kaya. Wani yaron nan ina ya shiga ne. Ba fa na gaya miki ba fa na son fa wannan yaron ya rika irin wannan yauce-yaucen. Allah malam ka ga wai yan kaji ne na siyan na ce na ba shi kuɗin na aike shi ka gare shi har yanzu lafiya lafiya kamar ya lafiya ya wuce ma karshen ta zuwa ya je ya mutanen da suka zo suka karfin shi yanzu a irin ta nan shi ne za ka zo na kana mana koke Dan liti, ina kuɗin da na aike ka? Roba sun zubewa. Suka zube. Yanzu dan liti ka kyauta min kenan? Kana kallo kaji na ɗauka eh, eh, eh, na siyan na haɗa kuɗin na baka sannan ka ce min ya zube? A ina ka je ka zuba min da kuɗin? Ai kaɗan ma ke gani. Kullum yaron nan ke ba kya so ki ga an masa an masa faɗa. Ba kya so ki ga abin da ransa zai ɓaci. Yanzu ba ga irin ta nan bakin fara ganin abin da za ki gani? A ina ka zuba da kuɗin? To ni bacci nake ji. ni kuma na ga bishiya kawai na kwanta na yi Allah saka ma da alheri inna lillahi wa inna ilaihi yanzu shikenan kuɗin da ka duba baka gan shi ba me zai duba baki ji ji labarin da yake baki ba ci nake ji ba na ga bishiya ni kuma na zauna na kama shi ne na tashi na ga babu kudin ka kyauta dan liti ka nuna min halin gabancin naka dan Ɗan kajin nawa na karkace na na ni na sai na baka kudi tsakani da Allah dan ne duka an yauta mini to me na kukan ai kukan ba shi da amfani Ya kira da shi na mana ya isa yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri ya isa nawa ne wannan ayabar ashirin ashirin to kaga ba mu guda ɗaya ne ta dawo ga ta ta shari na na bacci Allah ba ya san me rawa ko wace shi kadai dai shi kadai dai mutu ko wace shi kadai shi kadai ga mutu ba ko ba kwaji ne wallahi ba na ai ina da irin rashin mutunci haba bello kai ya kamata a ce ka siya ka bashi ba sai ya zo ya dauka da kansa ya guje ya tafi ba to menene haka ai sai ya jira ɗauka ɗin a bashi amma ban da rashin mutunci me zai zo ya ga muna zaune a waje ya zo ya dubbusu kaya ya zo ya gudu haka ake rayuwa bello uzuri za ku yi masa kaga kai mai hankali ne shi kuma haka haka haka yake baho baho gashi nan dai sama sama hakuri za ka dinga yi da shi ai in ma ya bu baho za a ce haka yake dole mu ɗauka haka ne addu'a za ku yi masa har Allah ya bashi lafiya in kun yi addu'a insha Allah cikin sauki bijayi Mustafa Allah zai karba Allah zai ya bashi lafiya sai na koya mai hankali kai dai ya haƙuri kai nawa ne kudinka sittin to ba komai shi ne nawa ya dauka shi ma na ashirin din ya dauka eh, to shi kenan karbi wannan mutala uku ne eh, ga jeka dauki jeka ya hakuri Lafiya ka towa a fusace haka kaman ka abin ka doke ni. Ni yunwa nake ji mama. Daman na sani. Daman na san tatsu ne gizo ba ta wuce ta koki. Dan lece. Dan gonan nan dai da ake dan zuwa yara suke zuwa su je gona su je su aiki. Ba zuwa kake ba. amma kaga in dai bangaren cin abinci ne kai ba a kada kai ci to na je gona da na kwanta bacci kawai sai ba bai kama duka na shi yasa na ce na daina zuwa ba dole da ke ka ba ai na kusan barin ka da baban naka tun da kai dai baka da sana'a da ta wuce ta ci kai dai ka ci kai dai ka ci ina lallaba ka amma baka ganewa haba dan liti Wallahi malikin ji. To ya isa ya isa ka. Imin i a hankali a hankali kwantar da ka kaga abincin na dora kamar na san zaka zo ma na fito bari in je in wanke wanke. Dan liti ya buhari mutum birni da kauyuka ne. Dan liti gagare shi halin dan liti gundura ne. Dan liti dan liti dan liti dan liti. wata rana aba ana turtuba birji na ka gani na kai kai ma wakacin ina ne kai ba ba ka gani ne ana ta ce maka gafara ba ka malam me faru ne haka balli ka gani ka gani ina tafiya kawai zai buge ni da ke kai ma hukacin ina ne ba ka ga abin da kai masa kuma ka zo kana masa shautin to ba keke ne bige shi ba na ce gafara ba karin na ba babur yake ni ko keke zo bige shi kai wallahi sai na gaya maman ce kana gani an da kyau ka kira maman wallahi gaba ɗaya shi haka yake gaba ɗaya haka yake eh hakika ma mahaukacin mahaukacin ne dan na ne jini na ne amma kuma gaba ɗaya zare yake sai dai abuwa ɗan ya buhayi mutan birni da ƙauyuka ne ɗan liti gagare shi halin ɗan liti gundura ne ɗan liti ɗan liti ɗan liti ɗan liti ɗan liti me haka ni ma mu kullum zanen ta kallon suna mun kwanan yau kawai na ma nake sha'awar wai kai ɗan liti kullum mai da kanka baya kake koya ne eh kazar ta tana kwanci zaka ɗauka ka ce um, zaka yanka ta eh ba ka da tunani ne da Allah ban kasa ta ka kai ban ka ban dan ne zan fara dukan ka zan fara dukan ka ban ban ka ga ba ba ba ba ba ba tuna ba ba kullum da ka bi ka ga tana ko ka ka je ka je ka yanka min ji to ba da tuna ba Allah ka da da ka da ka tashi ka gani tashi ungo mai da ita sai ka ɗauko mana kwanci? gaskiya dan lite abin naka ci gaba yake gaskiya abin naka ci gaba yake haba al'amari sai lalacewa ike haka dan lite ya buhayi kai kai kai kai kai da amma wannan yaron ba shi da mutunci na rinsi da Allah yanzu ya dau wando na je mun bal da shi ya ga mun wando na rantse da Allah yaron nan idan ya shigo kai sai dai in ba zai kwana a gidan nan ba wallahi ne wasa sai na tattaka shi a cikin gidan nan a ah! yawwa gashi nan Awa? Waye kuma gashi nan? Nan zuwa. Kamar ya gani? To gani? A'a ba kai bane ba ba. Kai kai kai kai kadai ka tsaya a cikin gida kana ta surutu kana ta hayaniya? Ana dauka baba dan liti ne. To in ce lafiya? Baba ka duba wandon na gani lafiya lafiya dan liti ya dauke shi wai ya dau mun wando ya tafi bal wando ba na bal ba amma ka zo ka sa shi ka tafi bal ka duba ga baba inda ya ga mun wandon nan saboda Allah kai kai kai hmm, kaga Abin da nake so da kai bondo dai ya gama ko eh. to ka yi haƙuri ka yi haƙuri kar in ji kai mai magana ka kyale ni idan ya zo ni zan kira shi zan zaunar da shi zan san abin da zan gaya masa kai kuma ka yi haƙuri a matsayinka na babba ka yi haƙuri za ka kullum ina cewa ka yi haƙuri ka yi haƙuri shi babba da kake gani juji ne shi mai hakuri shi ne yake dafa dutse har ya sha romansa ya zami ka yi haƙuri kawai shi kenan da yake ni ne dai babba kawai duk abin da aka ma kawai shi ke dai kawai ka yi haƙuri ka yi haƙuri me yake cewa a'a ba ba ba magana bane na batu Hansatu. Na'am Bello. Hansatu ina ka shiga kwana biyu kwata-kwata ban ganki. Wallahi kaga kwana na biyar bana gari na je birni gurin kawar babanmu shi sa na haka kin canja gaba ɗaya kalar gida koma kalar yan birni ka ji kan daga yin kwana biyar kawai in canza a kwana biyar wasa ne to Allah ya sa dai baki canja ni ba ha ba kai ma ka san kana nan a raina Allah Allah wow to a bari in zuba miki gyada ake ma mm. <laughs> to na gode ka san me kai ne muradi na a ah, barin kara maka mana eh, a a wai kina samun ina jefa a baki kai kai ne gwani na mm. kai ne jarumi na ayyo Allah na mm, guda kun ba zan faɗa ba mm, don Allah ne dai ki gaya mu ba haki gaya mu ba ba zan faɗa ba zan faɗa maka amma sai da dare Allah Allah to shi ke to shi ke wato lami kin ga tabarar yaran nan ita ce kawai take damuna idan na kwanta wani lokacin ina bacci sai in ta jin rikakakaf ana tirtirniya a kaina yadda ka san dawakai ne za su faɗo kaina malam dawakai sai ka ce wani shaidani shaidani to albishirinki in ma shaidani ne allah ya kawo yadda za a yi maganinsa makaranta allo zan tura shi can ya je ya karata kin san ku duk girman shi aka ce ga makarantar allo ko ta islamiyya to a neme shi a rasa ku tabijan gaskiya malam da sake ina malam ba tsayi ba dan haba malam haba malam ga makarantar malam ya'u malam nan nan makarantar malam ya'u sannan ka ce za ka ɗauke shi ka kai shi wata duniya malam gaskiya ka yi haƙuri amma da sake makarantar malam ya'u to ai ni akwai hikima da ta sa nake so yaron ya nisa da mu idan yanzu na aje shi a nan kusa ke din nan fitinar da tana wajen ki ba za ki bari yaron nan ya tsaya karatu ya nutsu ba daukan shi zan yi in yi nisa da shi inda za ki wata uku wata hudu ba ma ki san a ina yake ba makarantar malam ji ba zan kai shi gaskiya malam ka canja amma ba zai yi a ce ka ɗauke yaro ka raba mu da yaro ba ka ɗauke shi ka kai shi wata duniya ba gaskiya malam da sake haba malam ina ka yi haƙuri don allah amma da sake to an kya canza tsarin an ƙi a canza tsarin na ce an ƙi a canza tsarin kuma an ƙi a kai shi makarantar malam ya'u ke ba can kika gama ba da kika gama can makarantar me kika ɗebo har yanzu ga allanki nan kin gudu kin bashi a allantara kai ba tun da kika je kin ke ba ki gaba ba kuma bayan ma ba lallai ne ta gama nuna ba saboda shiri ta duk da haka shi isa ai idan suka ganka hanya sai su ta ci a baban dan lisa ana nunnuna ka saboda ka um, harziga abin ya dame ka saboda haka ya faru to gashi burinsu ya cika sun tura maka ra'ayin kai ɗanka makaranta gaskiya malam ka sake dai wannan wata magana a kai shi ta malam ya ka yi haƙuri kar ka ce da amma ka yi haƙuri a kai shi gaskiya ta malam ya ba zai yi a kai shi wata duniya ba malam gaskiya a nan da yake ganin namu me yake in banda tada mana hankali da yake haba malam ka ringa adalci ka duba ka gani tsakani da Allah malam kai adalci ka haƙura kawai ka bar shi a nan ɗin gaskiya wai ke ni ko ina na shiga ana nuna ni ana ga uban ga uban litinin ga uban din litinin to ni na fi ƙarfin tsaya ina shiga unguwa ana nuna ni ɗauke shi zan yi can zan kai shi wajen malam jibo wannan kuma da nake gaya miki ba shawarar ki nake nema ba ni tuni ma na riga na gama fa shi isa ai idan suka ganka hanya sai su ta ci ga baban dan lita ana nunnuna ka saboda ka um, harzika. lami kin ga wallahi ki kiyaye gaya min kalmomi wanda ke ga dama ni zaki gaya mu magana adalci to ke ba adalcin da yake zaune da ke ba ko ba adalcin ne yasa aka sami yaran ba kuma adalcin shi zai sa a ɗauke shi a tura shi makaranta in kika matsa min na kin ga wallahi in kika matsa min ke za fa ki koma makaranta ke ma alquran za ki koma makaranta in dai ka duba dai kai adalci malam gaskiya tallete tallete tallete tallete tallete tallete an sai na zuwa haka ne wallahi na saka tafi ne haka yau da wani abu ne ha ba komai ina yayanka ne ina nan lafiya ba lafiya ba subhanallah me ya faru ya ce ya daina sanki kaga ni ka san ni saboda wasan naka ne ba ma da kai ko to me zai da ke lukuta tuɓin ta kai ban gane ba wai ni sa'ar ka ce ta za ka ce yayin ka ce baya so na wallahi ce siriri yake so me zai da lukuta kai daliti wallahi wallahi ka kiyaye ni kana jina da kai har yayin naka na son tambada kana ji wai ni na wasa da kai ne ko ni sa'ar ka ce wallahi wallahi ko wallahi wallahi ka ciyaye ni akan mi zaka ce baya so na ne wallahi wallahi sai ya so ni Kawata, Allah abin da nake so da ke ki cire duk wata damuwa ɗana miji a ranki. Haba, ke bace da ya bari mun yi cako da shi sannan zai min haka? duk ki tura ta wannan ki duba ki gani ki duba ki ga surar da Allah ya yi miki dan mai gari ma fa san ki yake bare wani bello me zaki da wani bello gaskiya ni dai ina son shi to dan Allah ni dai kawai mu bar wannan magana kawai a addu'a Allah ya zaba abin da yafi alheri ni ba ta wannan nake ba ni kawai son shi nake ke fi kamata kin san soyayya ko to ba kuma abin da zamu ci gaba da addu'a Allah ya zaba abin da yafi shine kawai na gode abokina ya agai wai kai har yanzu me labari ne har yanzu baka tsayar da matar da zaka aura ba ko kai me kake ji daɗin yaushe ne kai kuɗi sani ne baka yi ba ai aha ba Allah kwanan ne ga wani abu akan mata sarki ana ido na na gani abu ido ban gani dan maliyo maliyo dan maliyo dawa kai Kaje ina ne ka tafi illori ka tafi illori kai wannan kanin naka Allah da rediyo ne shi da sai ya ci batira da yawa ai wannan wannan abin da yake ci ya ci uwar batir ba ka gan jin mutum kamar ya haɗi ta kwaikwaiwa har ido ba ta gani ba fara mana ya kawo gari ka ba shi nan kuma yin haka baya gajiya na eh, wannan ne zai gaji ka shi daga wurin a kura nan a kura nan kai bar wajen nan a ah, rabu da shi rabu da shi a wani Asatu ya ina miki magana na garin ki a me yake faruwa ne duk abin da yake faruwa ka sani ta za ka faɗa maka nan wai kai baka suna ba za ka aure ni ba a ah, haba ya za a yi na fito na gaya miki wannan magana duk yadda nake son kike cikin zuciyata a ce ni na fito in ce ba na son kuma na rasa ma wanda zan zauna na yi magana da shi sai da wannan mahaukacin yaran to ai kanan ka ne ai kuma na ga gidan ku ɗaya da shi to kuma shi kenan kallon da kike wa kanina liti kallon da kike min kenan ni ma mahaukaci ne kenan Ah, ni dai ban faɗa ba ni dai ban faɗa ya za a yi daina san ki mai suita ai dama na san ba za ka taɓa daina sona ba don na san kana sona kuma ni ma ina san ka ba sai na ji daɗi yanzu kika damun da ruwan kaina <laughs> ah, to shi kenan ma yanzu ana ta ƙoƙarin gashi yanda za a yi gashi yanda za a yi kawai ki gaya min wannan maganar ya hankali na ba zai tashi ba haba haba haba kaga kai ka san litin kanan ka ne ba kuma kaga ka san yadda yake fato gaga dan Allah ka daina mana na gama na gama nika na kai an yi na yi tan zauna na yi tan kaɗe na yi rere kuma shikenan sai ya zuba min da garin to tun da ka riga ka samu ai ka san ba wanda zai amshi muna nan tare da kai wallahi bari ki gani tun da dan ya zo mun haka ni kuma idan na koma gida na sai na tattaka shi a dan Allah kai hakuri mana gobe ba zai ƙara yi ba ha ba to ni ai na riga na san ba za ka faɗa min haku na riga na san kana so na ai kuma kaga ni ma ina san kawai ka manta da shi kaga shi karamin yaro ne fa na gama na gama nika ina kokarin na ai tankaɗe saura kawai na yi kokari na gyara gari na kawai zo in ya fara min da garin ya zan yi kai dai kawai ka manta da wannan ya riga ya huce ai ko shi kai dan liti kai hmm? magana nake ma ka ga yadda na ja kunnan ka <laughs> wallahi wallahi duk lokacin da ka sake zuwa gidan sa sai ka ce mata bana santa wai ba santa nake ba ai yaudarar ta zan yi ai waye mutu waye dawo wallahi sai na zane ka kai ni ba da ta sosai ba ni ba ce da ne kana santa za ka aure ta kawai ba ta ji sosai ba kai ni ma shashasha za ka ɗauke ni kamar yadda kake shashasha to wallahi kaga gidan nan ba kowa wallahi kama ka zan yi in ɗaure ka dam sai na zane ka ciki da bai ni don Allah ka hakuri ni ba da haka nake mata wallahi kaga kalle shi dan Allah dirke ke da shi ka tabbata wato bello na baba abin da ya sa kullum kake ji nake cewa ka yi haƙuri ka dan haƙuri ka uwanka shi hakuri a dukkanin al'amari yake gani idan mutum ya jure a kan shi to ba abin da zai haifar masa illa nasara gaskiya ne domin shi haƙuri wani nau'i ne wanda fiyayyen halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawwama a kansa to ya zama wajibi ma mu mu rika kokari muna kwatanta irin haƙurin da yi domin duk lokacin da ka yi riba za ka gani ba za ka ga asara ba to shi yasa nake ce maka ka yi haƙuri dan uwanka me yi haƙuri da yadda Allah ya jarabce mu da shi kuma ka ga irin haƙurin da muke da shawarorin da muke yi a tsakaninmu kaga ana ɗan samun sauƙi akan abubuwansa ko liti liti hai banda dai Allah ya sa dai liti dan uwana ne ni ban san wani irin mutum ba ne baba to zuwa fa yanzu ya je ya samu wannan yarinya budurwar dan han sai wai ya gaya mata wai ba na kaunarta ba na ta ba aurarta zan yi ba dama yaudara ta zan yi bin majalisa majalisa wai nake bi nake faffada wa mutane wai ba kaunarta nake yi ba yanzu karshe yarinyar ta daina ma kula ni ko na aika ba ta fitowa to wannan ai shirme ne duk mutumin da dan zai je ya same shi ya mai zance shi kuma ya biyo zancen ya dauka ya yadda shi ma ya zama shi ina wani hankali wani dan liti hadda zai je ya zance kama tsaya kana bata kanka lokaci to ka kwantar da hankalinka ni zan yi wa mahaifin nata magana za mu yi magana da mahaifin nata za a daidaita wannan abu wannan abu din mai wucewa ne Allah da ni dai abin da nake so da kai duk abin da ya ma kar ka ƙara cewa za ka ɗau mataki ka kanka da ya ma laifi ka gaya mun. idan muka yi shawara za ga mun samu saukin abin yanzu shawarar da muke da kai a kan shi abu nawa yanzu gashi ne ya ragu ita yawwa ka tuna mu hakuri ake kuma a ci gaba da yau wanda yake da wannan matsalar addu'a in aka yi addu'a kuma aka yi haƙuri da shi sannan hankali za a gaba ma yaro kwata-kwata ni na rasa wai me yake damunsa addu'an nan yinta ake yi kullum yinta ake yi kamar ba ta shiga to ita addu'a in ka yi ba sai Allah ya ga damar ta ba to wannan wani zance ne kake komai ba sai Allah ya karba ba komai muke da kanmu a ko kana da inda za a karba kana rashin mutuncin ma ya tsallake kan wasu ya dawo kan kayana za ka dinga sakawa to ni kama da sun yi da tishi sai da sa naka kayan ka sun yi da tishi sai ka dauka yana ka saka kayana da naka ɗaya ne ni sa'an ka ne to in ba sa naka ba ma zan sa dan Allah ya kai ya kake haka ne kai yanzu shikenan kayanka suna nan suna ta faman warin dauda suna ta faman warin dauda nawa ka zo ka dauko nawa suna nan ka zo ka dauka ka saka to me amfanin haka nan Allah ka hakuri to ne mun masa ka hanka sai ka je mun faɗa wa jama'a ma sun gani su ce min gana mana gori ni kake gaya haka ina ka je ka koma ka cire min kaya kana gaya mun daina ma haka ni nan Allah ka hakuri ya wallahi da wurin zan dawo kai ba za ka wuce ka cire min kaya na ba wallahi sai na tafi don Allah ka hakuri kaga banza katon banza mai fitsarin kwance sha sha sha zaka da aka same ni wallahi wato kai daliti abin da yasa na kirawo ka wa kake kallo ne waya kake kallo ne hmm? to kaga wannan ɗabi'un naka su suke da tabbatar min da cewar tafiyar ka ta tabbata ta zuwa makaranta allo na zan tura zan ɗauke ka zan tura ka can wajen malam jibo za ka je ka za kuma makaranta tunda na lura abubuwan nan naka nema suke su samun ciwo Allah ka yi haƙuri baba kana so a haƙura za ka zo ka rika yau fitina yau ta daban ta gobe daban Allah baba ga yi haƙuri na daina a ai ƙara in kai ka makaranta idan na kai ka makaranta inda idan ka ci gaba da musu wannan abin za su sa tsumagiya su sane ka Allah ba ka yi hakuri ba zan ƙara ba wallahi a cikin ni kuma hakuri to na gode ba yaro in ka san wata ba ka san wata ba